idan ba muna nan cikin darasinmu da muka kwana ciki ne nan dai muna nan cikin darasinmu da muka kwana ciki ne idan bukumanci ba wato akan mace ba ta aurar da kanta wato sai dai waliyanta amma mace ita ba ta iya aurar da kanta shari'a ba ta yarda mace ta aurar da kanta ba wato sai dai waliyan da su kadai ke aurar da ita jiya in ba kuma ce ba umar dan kaddabi umar dan kaddabi ya ta abin da an ta ya an kamo mai wasu mutane wato wasu mutane ne hanya ɗaya ta haɗa su ana kan tahiya wasu wa junansu bayan tahiya ta haɗa su ta yi guda daga cikinsu wata mace bazaura hanya wadai ta hada su wani shaidani kawai ba shi ba ubanta ba shi ba ubanta ba shi ba uwarta ba bai da wata alaka da ita ta walici kawai wani yace yana son ta shi ko yace ya aura jiya mu kuma ce ba shi ne darasin ne sai umar ya samu labari ya ce da wannan da ya ce ya aura ma da wanda aka aura ma duk a kawo mai su an ka kawo mai su ya sai an ka dinga tsirka musu bulala sai da sun ka kasu suka sha kashi sosai sannan warar da na kawo ya ce kuma aure na ya ta shi to yadda duk kun ji irin wagga matsala hukuncin take Eh, duk wani wanda ya aurar da ya ce ya aurar da wata mace wadda ba shi ta ba in dai ba sarki na ba to abinda a hukunci ne kawai a dirka mai kashin ciya kuma shi angon na a ba shi kashi sai sun kasa tashi eh da angon da abin nan je shi addara darasin mu amma kuma ba to Allah ya ke mu Allah shi muna jagora Wa arada nikaha نكاح wa huwa ولي لا ولي laha wanda ya so ya auri mace wato kama ba ta da wani wali kama a tsaya abin nan tsaye wane ta sai ya halitta wato mutum a yi aure tsakanin danwa da dan kani to ubanta kanin uba ne na kowane uba ne na kun ga ya halitta ya aure ta to kuma shi awwaliyin ta ba ta da kowa sai shi shi zai shi ta aure shi zai daura mata aure kuma gashi shi ka son ta shi na ya ce misala ibnata ami kamar diya dan uwan uba ne aw mu wata kati zawjaha aw mu wata kati ko ko wata an ka yanta boya sai ta shi yanta ta kuma yana so ya aure ta to za waje har sultana mai nato alkali ko kuma sultana sarki kai shi daura mai aure da ita walau da waje har waliyu nafi yi da dama da a ce waliyin da kai ne ya daura mata aure tare da yardarta ta yarda mutane da yawa suna gadarta aure kuma shi yana gadarta amma ba su sani ya yi wani ganawa da ita ta yarda da shi sai an ka gida taron daura aure an ka tawo an ka taru ya yi hudu ba wani ya ɗin yarinyar nan wani ya ɗa, wani ya ɗa. kowa na jiran a daura mai sai ya ce jama'a ku shaida na aura ma kai na ita jama'a ku shaida na daura a kai na aure da yarinyar ka to da haka lafa irin ilmi yi malamai masu ilimi sun yi sabani ga wannan matsalar shin aure ne ya tabbata ko bai tabbata ba wa dhaba qaumun ila annahu la yajuzu illa wasu mutane sun ta cewa da ya danga bai halitta shi haka wa huwa qawl shafi'i shine magana shafi'i wa jazahu qaumun wasu mutane suka ce a a mallan shafi'i ai da shi awaliyin tai aura maka ne yayi yayi da aura maka ne huwa qawl ashabur ra'i shine magana ashabur ra'i wa kataba al-mughira bi nashuba imra'atan magira babban sahabin na na annabi magira abin shauba ya bi da wata mata ko a wannan nasu da shi ya yi kowa cancanta da ya zama waliyarsa shi ne waliyarsa fa amara rajulan fa zawajahu sai ya umarci wani mutum ya aura mai ita ya umarci wani mutum ya aura mai ita sai suka ce to shi ma ya umarci wani mutum ya aura mai ita ya iya shiga gaba da kai ne ya aura mu kai wa kala abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf mashhurin sahabi ya ce da umma hakimin binti qaribin na amrake layya almajira ce ta ita ummu hakim to yana son ta kuma gashi ita ba ta da wani wali wanda ya fi shi sai ya ce yanzu ke miƙa al'amarin ki ga hannuna ya auren ma wanda na ga dama fa na na'am sai ta ce yi eh, malam duk wanda ka ga dama malam ka auren mai na yau wa qala sai malam ya ce kada ta zawar ke jama'a ku shaida na aure ta ya ɗora maka ne aure ne kun ga na ya halitta idan kai ne waliyinta ba ta da wani waliyi sai kai to kun ga wasu malamai na gani ya halitta ka aura makanka inda kun ka lura ta cikin waliyi na mutuwa ba aure sai da waliyi kun ji waliyan na aka kama wani ko waliyin wasu na ganin ya zama waliyi wani ya zama waliyi wasu na ganin tun shi an waliyin na ta shi na iya waliyan ta da ya jibanci ɓangare biyu ɓangaren miji shi a wakilin miji ɓangaren mata shi a ta, don haka ya aura maka ya eh, shi duk sun san shi tun da ita shi zai aure da ita ba ta da wani wali kaji da eh, kamar wanda ya faɗa ba ta da wani wali ban da shi don haka ya ce mata ke abin nan ke sai alamar ke gare ni ta ce malam duwa da kai haka nan ya yi kowa ka gara ma ka aura mai ce to na aura maka yi kun gani ku lura da yadda karanci karancin ga suke yanzu in wani ya taho mutane da yawa sun kai da yarinya tana ga hannu nai da yawa dan uwa nai yana son ta aure su kuma suna so kila gida ne take shi ka kyautata mata ta yarda da shi bisa ga kowa ya ce ga ya magana da ita ke gan ni ina son ni ka ce ta ce ni ma ina son daga shi sai ta son ka kashe magana kowa bai sani ba sai ya taho tsakanin jama'a ya yi bayani wane ya bi yarinyar nan wane ya bi yarinyar nan jama'a ku shaida bai faɗi kai ne ba sai da ya kai ƙarshe ya ce jama'a ku shaida na ɗaura auren yarinyar nan da kaina za ku yi yawo ku ta faci da cikin gari hmm, sai a ce yawo ake bai da gaskiya bai da gaskiya bai da amana to da kai ku lura da karatun mutum in yi abin da Allah ya halitta mai bai da laifi ba abin da Allah yi mutum shi abin da Allah ya haramta mai ba mun yi wani karatu da ku abdullahi dan umar yana da ɗan yarinya wannan ah, Ali bin Hussein yana da yarinya shugaban abin nan matakan aljanna yana da yarinya a wani marwan bin hakam yana da yarinya waɗanda su sun kai kowa daraja a duniya cikin samarin ƙurshawa sun ka iske ɗan kaɗabi umar ɗan kaɗabi sun ka kawo mai magana cewa suna so ya kai gidan su yarinyar ne ya bido musu ita da ɗanai hukutu na ɗanai abdullahi ɗan umar ashe umar ya wankan da yake yana wanka yana shi zai na bada yariyar na shi ka so sai ga diyanai sun zo sun ce ka bido mana ita ya ce sau ya ce su jira shi yana wanka ya wanka ya gama ya ce to zai na ya tafi ya sallama an ka ba an ka an sallama mai gida ya mai shi yana cikin gida ya shigo gwamnatin tarayya ce da kanta ya ce to wane yana da daddayen ku wanda kun ka sani abdullahi dan umar dana wanda kun ka sani sannan ali ibn husaini yana da dadda dan gidan shugaban shugaban samarin aljanna wanda kun ka sani marwan yana da dadda wanda kun ka sani kun san marwan suka ce gaskiya na marwan ko abdul abdul malik suka ce ta sai ya ce to ni Umar dan Khattabi ni ma ina bi dadewa ina da dakkari mata go sai yarinya ta bude labule da cikin daki sai ta yi to ce baba amilul mu'minin ne kai ne baba ku aura mai ku aura mai baba sai baba ya aika an ka kiro mutane nan take sai ya daura mai aure Umar ya dawo ya rasan fashe ko kowa na son wa an gaba cikin su ya gitta musu duk ya ce kai na gitta ka kai na gitta kai na gitta ka ni kuma na gitta kaina yarinya ni tacce tana so kuma an daura ni aure da ita yanzu haka matata to yanzu da kuna da kun ka saba da bace shugabanni duk shugaban da ya haka bi naira kuwa ta bace to jama'a ku hattara da ɓacin mutane ku bari sai kun san dalilin ɓacin mutane sannan ku ɓace ba haka nan za a bi shugabanni a yi ta bace shugaba bai da babu dalilin talaka zai bace shugaba duk mutumin da kaji yana ɓace shugabanni kamar wanda mun kai karatu da bushe kan ja fa alama annahu sahibi hawa idza ita rajul ya yasubbu sultana in ka ji mutum yana zage shugaba fa alama annahu sahibi hawa ka sani dan son raina dan bid'a ko mi mallaci ne ka ji yana bace shugabanni dan bid'a saboda haka a su lura da irin wannan gane da kun kai yan zala sun game da yan bid'a ana ta bacin shugabanni ku kaf ku zama cikin su walaysa man alima ka man jahila wanda ya sa abu ba daidai yake da wanda jahilai ba su wayannan jahilai na ku da ba jahilai ba kuna zuwa wurin karatu ku aiki da karatu wanda dukkan jiya na bacin shugaba shugabanni dan bid'a don wannan bid'a ta faru bayan wucewar sahabbai nan na ga bid'a ta ta faru ta ɓace shugabanni to ku lura da wannan kuma ko bace malamai yanzu an ga malami kun ga an taru kowa na jira a daura mai aure yace ya daura ba kai kuma ni bangalegi ne ba sahabin annabi ban ga ne ba abin da ya yi daidai da haka da duk malamin ko yara haka nan kafa ba sai don ko aike da bai dan mata shi ko ko an kai ni ban so dan na an shi sakon ku na ta na dawo na ga muku ni an gaba sai ku to ku ce dai lai ku dai ka san mata ni ban so nan su ne kawa bayani me akilla ne alaka su da yi musu bayani so a bayaniya ko ko su ayariya kowa ba da rigar ta kowa ka so ya shiga kowa sai yake a ce amirin nomini na ya tobi dan mai mata sai a dubi daraja amiru a bashi to amiru na so sai bari daraja ta wani ya shiga shiga shi kuma gashi ya koma da waje to irin waɗanda abubuwa da suna aka tabe shugabanni yanzu ana bashi abin da bai kai ya kawo ba mutane sun koyi yahudanci sai su aji su su bi aƙidar yahudawa kuma suna cewa su musulmi na to duk wanda kun gaji yana bacin shugabanni wanda muna karanta da kowa fa alam annahu sahibu hawa ku sani shi dan son zuciya na nan bide ake kuma ka koyi da kowa ko ka ji yana bacin shugabanni dan ana kowane na dan ana shi yasa na zabi in karanta muku littafai ba yi muku bayani ba a to wacce kai je makaranta ne ba ku ruwa na da mutum bai kare je makaranta sai shi yana nan waɗin karatu na ne ko karatu aiki zai yi da shi in ma mutum mutuwa zai yi mace domin akwai ni mutuwa zai yi ka yi mun ka ta lahira Allah shi shari'a wanda a da gaskiya a bashi amma don son mutum mutum bai hana ne abin da shari'a ta umarce ne kuma kuma ku rike abin da shari'a ta umarce ku son ran wani kai yara muku abin da shari'a ta umarce idan kuka je an bidiya a bashin gwamnati ku kyale su idza ra'aita alladhina yaquduna bi ayatina fa'arid anhum in ka ga wa'anda ka kutsa suna suka abinda ayoyin sun ka ce ka ayi tashi da wurin alama ta nuna kai a ahlus sunna kai wani lahiya ka tashi na da majalisar ga ta ahlus suna ta yanzu da na zanna na gane ba a ita ta ba ta yan son rai ta shi sa da tashi wani hau ka san mutu yan ya zala na aiko yan ya zala kuke da yan bidiya kuke yan bidiya kuke yan ya zala halba musu aya idza ra'aita wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'ara fa'arid anhum hatta yaqulu bi hadithin ghayri wa yamma yansi annaka shaytan wa la tafur ba'da dhikra ma la zalimin hal ba mu zai daga tashi sai ba kana wa qala abdurrahman ibn to nan na muke ko ta wa hatajja shafi'i ala anna al-mar'ata la tali ala aqada biha abin nan bima أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني ماكل بن يسار قال زوجت أختا لي min rajulin wato shafi'i rahimahullah ya yi hujja da wannan hadisi da cewa mace ba ta kulla makanta a wuri sai dai a kulla mata ya ce hujja sai hadisin ga na yunusa anil hassan hassan ya ce haddasa ni ma'akil bin yasar mashahurin sahabin nan ma'akil bin yasar ya bani labari Ala ya ce zawwashtu ukhtan li min rajulin madallaka yar uwata wato kanwa ce wasu guda uban su guda amma sun tana karama ubanta uban su ya rasu ga hannu ne take kun ya zama kamar ubanta yace sai wani mutum ya neme ta aure sai na aura ba. wadallaka sai ya sake ta ne ta ba shi hankuri shi hankuri da ita ya ƙi sai ya sake ta hatta ya za ka daɗe ha sai lokacin da iddata ta yi kusa ƙarewa sai ya ga mutane sun taho biɗatta cikin masu biɗatta akwai makiyanai sai ga bai iya hankuri ne kam ya ga an fara karkata gare bai iya hankuri ne aure ta sai ga shi ja a ya faɗi ba ya koma dawowa yana da datta ta gama idda da nan, sai ya dawo yana da datta ya ce yana son ta ita ko kun san kamar da gaya muku duk wanda ya aure mace tana yarinya to duk duniya babu wanda za ta koma aure wanda ta kaso kamata in dai in dai da soyayya an kai auren ba tilasta ta an kai ba duk duniya babu wani komi zai ba ta duniya ko karin jaye ta ka aure ta kana nan tare da zuciya tana nan tare da tsohon mijinta na harko ke saboda haka ga mutane waɗanda sun ka yi shi sun taho sai ta yi sai shi ta kaso shi wanga da ya mata walakancin nan wa kultu lahu sai maqil yace shuka. na auren maka wa farashuka na hida maka ita wa akaramtuka na karrama ka da ita fadan lakata ta ka ta sun maje ta ta faɗi wa sannan ka tawo yanzu kana da danda la wallahi la ta'udu ilayka Ya yace har abada wallahi ya yi gaba ta koma gidanka har abada to babba na in yayi fushi manzon Allah bai yi mai magana sai dai Allah shi mai magana babba na. in yayi fushi sai dai Allah shi mai magana manzo Allah bai yi mai magana ya kori ya ce ya race da Allah kan sai ba ta koma gidan mijinta kuma komawa ta yayi alheri ko manzo Allah bai yi mai magana don manzo Allah ya san duk abin da ya tsaya bisa gare gaskiya na saboda haka sai dai Allah ya bashi hankali wa kana rajulan la ta bi shi ma mutumin mai auren ta ko shi mutumin kirki na kware illa dai shi anan zama na da mace wa kanat mar'atu turidu an tarji'a ilayhi ta kuma tana son ta koma wuri ne fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala sai Allah ya aika jibril da sako a to a karanta ma akil jiya don sai shi ka magana shi Allah shi dai ka yi magana matsala ga tawo sai Allah ya kawo aya ta'budu hunna an yankihina azwajuhunna kada ku hana su su aure mazajen nan su sun kai to gari ma bai gane ba aka yi ta karanta bai gane sai da annabi ya kira shi ya karanta mai ayyuka ya zauna da shi daga shi sai shi ya karanta mai ya ce fa qultu al'ana afadu ya rasulullah sai ni ce to yanzu ka tun da Allah ya yi magana to zan aura yanzu zan aura wa waje hadiya wa sai aura mai ita kun gani wannan aya ta nuna mace ko ba zaurata ba ta da izinin ta aurar da kanta inda tana da izini ma ake ya hana ta sai ta koma da kanta to sha biyu idan ita ya hujja ya ce mace ba ta aurar da kanta ko wace iri ta don kun gani sai da Allah ya aiko ta ko a faɗa ma ma'akilu ma'akilu ya aurar da ita ga wanda ta kashe kashe haka ashe inda tana da ikon ta aurar da kanta da haka bai faru ba to ku lura da wannan mace ba ta da izinin ta yi makanta aure kuma kowa ce ce ita kaulu da yace farashtuka na shi hida maka ita ya ani ja'altu hafi firashan na sanya ma ita kamar shi hida kamar dai wanda kun ka san namiji da mace wa farashu rajula idza ya lahu in kace farashu rajula ma'anarsa kai mai shi hida minan da nikahi na abin nan na abin nan farasha lahu kama kalu kamar da aka cewa wazantu rajula wakiltuhu na auna ma mutum zan wazantahu wa kanta da in ka abin nan ka auna mai to kai mai kai mai awo wal adalu huwa man ul wali abin da aka ce ma adalo wali ya hana ma wanda yake walita minan ya ce ba za ta yi aure ba wa asala adali huwa tabiiki wal mani asalin adalo shine kuntatawa da kuma hana ta wa asalu min adalatin naka in an ce adalatin naka ma'anarsa idza nashaba waladuha wa lam yaslu makarajahu wato idan ɗanta ya matsi mahita ta ba sai sauki ba wato ba haihu da sauki ba wa bi dalilu ala annan nikaha cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuna aure la yasihu bai inganta illa bi aqali wali sai wali ya kulla aure ba inganta sai in wali ya kulla shi walau kana da ha sabilin ila tazwiji nafsiha inda mace tana da izini tana da hanya da za ta bi ta aurar da kanta to lam yakun li adlihi ma'anan da da wanda ya ci bai aurar da ita babu wata ma'ana ce don sai ta bashi ta zai ta aurar da kanta wala kana man'u yatahaqqaqu min jihati da hana auren ba a tabbatar da shi ta fuskar wasilinta le abin na wasu da ha ila ta zuji nafsiya don tana iya kai ta aurar da kanta to amma da yake ba ta iya kai ta aurar da kanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai waliyanta kakka hana ta aure kakka ki mata aure to hujjar shafi'i kenan radiyallahu anhu shi sha'anin aurewa wato sha'ani na wanda yake babba don kowa daga aure ya fito saboda haka sha'anin aure babban abu na tunda kowa daga aure ya fito shi yasa kun ga shari'ar Allah ta kula kwarai da al'amarin aure ba ta yadda a yi shi sai an tabbatar da komi kun gani yanzu kamar Saudiya idan kana bada aure sai ka ta ministry in kana bada aure sai an ta ministry a yi rubutu a baka ƙa'idodin aure da yadda za ka riƙe mata da ya lalurorinta da komi a baka ka cika sannan a kai kotu alkali ya tabbatar da aure hmm. kwarai to haka nan na aka yi saboda yanzu nan da ba ba shi yasa za ka ga mutumin da kowace guda bai yake so ba ya mata hudu waggata waggata ko wace kudin haya ma da kin shi ka biya wata ma ita ya mai ita ka biyan kudin haya bai ba ta ci bai ba ta sha sai dai ran da zai kwana wurin ta sai abinci ran nan ran nan ta ka abinci sauran kwanuka sai ta sai da kanta ta samu kuɗi ko ta sai da ɗiyarta ta samu kuɗi ta ci abinci ku inda akwai doka ya isa sai ya je kotu shi bayani a ba shi ka'idodi ya ci kafe ya aure in ya saba sai kotu ta kamo shi yan sanda ɗaya ka gani sun kame shi kuma ko kwana nawa ta yi baka ba ta abinci ba wanda yake rubuce cikin littafin da tsala, ko kwana nawa ka yi baka ba ta abinci ba ko ka sake ta sai ka biya ai duk da haka nan ana saki, ai saki kamawa ka kai eh akwai eh, eh, to babu doka eh? eh da mu da su ga musulunci duk doka guda ta illa dai su kulawa a gare suna da shugabanni mu ko ba mu da shugabannin mu ba ruwan su da da da haƙƙin kowa mun ga suna magana haƙƙi kama wa ta yi hmm. to saboda haka ku lura da wannan mace mai rauni ta a jiya ne shekaran jiya muna karatu nan wurin bayan shayi akwai wani mutum da aka ce makifin mutum na wanda baya jin tsoron ɓanna kowace iri attajiri na kuma yaro na matashi yadda wata yarinya ta kiyarda da shi yayyayi ta kiyarda da shi tseren na an kai yunwa gidansu babu abinci ba mai iya ci da kai ne ba da ya cishe ta sai ga ta da kanta ta tawo gida mai ya kawo dinari sittin ya bata sittin na dinaran ko ga miliyoyin kuɗi yanzu ya ɗauko ya bata ya zo zai yi zina da ita sai jikinta ya kama makarkata ya ce tilasta gini ta ce a'a wannan abu na wanda ba ta taba yi ne ba babu abin da ya kawo ta ga wannan wannan lura ta yunwa shi ma sai jiki ne ya kama karkata ya ji tsoro sai ya ce tashi tsaura kayan ta yi gidanku da kudin nan ne baki ku ci abinci ya yi alkawari da Allah ba zai sake wannan aiki to kudi ba yunwa ɗaya ta jiya sai ga ta ta faɗa ga zai akwai wani hadisi ingantacce da wani ya bide wata yarinya shi ma kanuwa yawan uba ne ta ƙi da da shi ran nan sai an kai yin wasai ga ta taho ya kawo dinari da yawa ya fata sai da ya zo da ya zai yi zina da ya ce, mai ita ittaqillah ka ji tsoron Allah kada ka buɗe fatimi ba da haƙi ne ba sai ya ji tsoro ya tashi to yana shi na annabi ya ce mutumin da mace ta kire shi za ta mankabin waje malin faƙala inni a kafula Allah zai mai inuwa cikin inuwa a rashin Allah kun ita ma yi ta jiya sai ga ta kawo kanta don haka wanda bai iya ci da mace duk wanda ya aure mace bai iya ci shi ta to ya kada ta ga zina shi sa irin waɗannan da ba su iya ci da mace sun yi aure duk su asara da ya yi na ƙasa saboda ɗiyansu duk ɗiya na mai ɗiyan banza na banda banna babu abin da suka ci abinci duk sun bi ko ina sai yake da dai sun lalata wannan shiya to inda akwai shari'a wadda ka sa abi doka ana yin haka nan to wannan shine babban matsala wadda take damu mu a ƙasar nan samu auratayya aka tayi kuma ba a iya ɗaukar lalura mata ba a iya ba su abinci ka ba ta abinci ko babu kayan daɗi na gyare-gyare ka dai ba ta abinci in wa ta kai wa ko babu daɗi mutum na iya ci in mutum na jin wa. ko babu daɗi yana ci to in babu ha ana cin babu to shi yasa kowane wali in za ka aurar da ɗiya dole na ka dibi inda za a kai ta wurin nan wannan na iya ci zuwa in bai ci suwa kakka ba haɗiyarka kowane na tun da sai an ci sai ka tsaya ka dibi wanda ka iya ɗaukar nuna su ala aƙalla da yanzu yana da inda zai iya samu abinci ya baka shi yasa annabi ya ce ya ma'ashar shabab man istada ba ta fala zawa ya jama'a matasa wanda ya samu ba'a to shi aure sun kace ba'a kuɗin aure da masauki da abinci wanda ya samu waɗanga, to ya samu ba annabi bai ci ko ake aure ba sai wanda ya samu waɗanga wanda duk bai samu hanyar waɗanga ba kashi kashi aure annabi bai ci shi aure ba ya ce wanda bai samu waɗannan ba ya ce to abin nan wa alaihi bi sau shi azumi an ka azaba shi ta azumi kullum kullum shi ta azumi azumin a sanar da alamai bai yanke sha'awa yaro ko ta dattiji bai yankewa maza sai dai ta tsoho amma ko ta dattiji bai yankewa maza ba dai ta yaro ko wada ma abokan kudu wanda bai da hanyar da zai iya ci da mace kashe aure ta Allah ya taimake mu أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس العتم حول السند وأخبرنا عمرو بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العتم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جسيم an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu qala abdullah ibn abbas ya ce la nikaha illa bi waliyyin murshid babu aure sai da shiryayyen waliyi wa shahidi adalin da kuma shaidodi guda biyu adalai sai an samu shiryayyen waliyi eh sai ta shiryayyen waliyi i dole na jiya ila baka nan sadda mun kai darasi a kan inda makaho ya majanuni ya aura an kace aure ne bai ba sai an samu shirye shirye amma kai yanzu dan shaki da an shaka mai wani abu ba ta haka ya bai ba da an shaka mai abin da ya kasu ta haka ya bai ko mutuwa ko ta kai yana ta ya bace ta to sai an samu wani shirye shi ne ya yi shaki ne yana kada uba ko uba zai ta wuya ce to wallahi bai ba a yau shi ya ba ne ko wallahi shi wanda shi abba eh. don haka babu a wuri sai an samu shirayyen wali darasin mu baka nan jiya jiya mai shi sai a doke wani sultanu malla wani waliya sarki shi a wani waliyu nan sun kai jiya su biyu kenan yanzu babu waliyu don kowane su inda ya girman su guda in akwai wanda shari'a shi ta fifita to shi abda haƙƙi in su duka haƙƙin su guda kama a ce duk da yannan uba da kannan uba na don haƙƙin su guda to nan sai a karɓe musu duka sai a ta gidan sarki sai a wasu shi abda rasin manajiya ko da kato mun gama shi ya ce ya kai talaba a halayyar ilmi filfatiki malamai masu ilimi sun yi sabani game da auren da fasiki ya bayar hallahu walayatu ta zuci shin fasiki na da wani cishe ya ba da aure fasikan cewa ba dole sai yana majanuni ba shirye ya je kawai ya zan bai ayyukan manna to in ya zan yana ayyukan manna waɗanda an ka sani to shin ya halatta shi ba da aure hal lahu walayatu ta zuci fa asbata akasaruhum allahu alwalaya mai yawa sun ce in dai fasikanci ne kawai to yana da wani wali saboda haka in dai murshiduna bai ba wakati na ba wato ba mashayi na ba mai yawan malamin sun ce a bashi wani ci shi na da izinin ya aure don da hankali ne na tare da shi illa dai maɓannaci na wa gaba a kasar ahalar ilimi amma masu ilimi suku mai yawan mallamai a sahabar ilimi wa gaba a kasar ahalar ilimi mai yawan malamai masu ilimi sun ta yi ila annan nikah la yana akidu illa bi bayyanatin a auren nan bai kulluwa sai an samo shaidu waɗanda su za su ba da shaida san a yawoyi wale ta biya khilafan zahirun bayyana sahaba kuma ba wani sabani bayyananne tsakanin sabai da wannan Wani ba da wanda wayanda abba mina tabi'i wa gairihim da wani su illa qaumun muta'akhirun mina ne, sai dai wasu mutane cikin malaman ƙarshe yuqalu huwa qawlu abu abi saura an ce wannan shine magana abu saur inna shahadata gairu sharadin finnika shi a abu sauri tana cikin malaman ƙarshe suciya sun kai shaida ba sharaɗi na ba ga sha'anin hauli saboda haka ko shi wanda ya bada auren wato fasiki na fasikanci yana suka shaida amma ba abin nan ba sharaɗi na ba auren da haka sun ka ce yana iya wani ce aure su malaman ƙarshe su sun ka ce haka malaman ƙarshe da wannan ra'ayi in an ce malaman ƙarshe cikin malaman tabi'a tabi'ina su an malaman ƙarshe cikin jama'a ga da annabi ya ce khairu quruni karni kuma ladina yaduna wa kuma ladina yaduna to kashin nan na karshe su ne malaman ƙarshe to cikin su an ka samu malam Abu tawi kun ga shi a waje nayi shi da ko waje nayi abin da ya tsaye ci haka a waje nayi shi da ba sharadi bane saboda haka a babbe ɗasa a waje ne amma dai kun ga mai yawa malamai masu ilimi sun ce sharaɗi shi ya sa kuwa gani ana taron ɗaurin aure don sharaɗi ne to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi aza mu ga hanya diya waɗanda ya bamu da waɗanda bai bamu Allah shi auren mana su inda shi kaso kuma shi na yarda da auren Allah ya kare mu kada mu aurar da su inda bai so Allah ya kare su kada su yi aure inda bai so da mu da su Allah shi aza mu ga hanya kuma Allah shi rika mana su dan da zaran mutum ya aure da yakka ya gama da kai duk halin da yake ciki sai kaga dai da yakka ta haihu iri kaga dai ta haihuwa maka mugu bai ji magana kowa gadon uba ne na yanzu sai a doranci gidan wani fa ɗan gidan wani na eh, ɗan gidan wani na yi Ba babu wanda za ka yi an riga an kulle mm. amma ji ɗaya ne wa sun kasance ya aure ɗaya mugu amma shi ko mugu auren ɗaya kwarai taimako na gare dai dai ya aure ɗaya yanzu idan ka aure ɗaya alhaji mai kuɗi duk inda an ka zagaya sai sai ta rufa maka mai kuɗi idan ka aure ɗaya sarki duk inda an ka zagaya sai ta haihuwa maka sarki ko ina an ka je duniya sai ta haihuwa maka sarki ko ina na sarki kan sai ta haife shi in ka aure ɗaya malami duk wanda an kai gidan nan sai ta yi malami in malamin babba na sai ka ga ɗai kwana biyu gidanku ya zama ya yi gidan kowa ita mace haka nan na tafi to amma kai ko an gurba ta maka gida don ba da yan mallamin in kai mallami na misali ba da yan mallami dai ba mallami dai za ta haihuwa ba sai ta haihu wani in mai kuɗi ne kai ba mai kuɗi dai za ta haihuwa ba sai ta haihu ubanta ubanta sai ta haihu

inda duk zai shiga shi ɗanyi tunani kowanne ku in zai aure ya tsaya ya ɗanka tunani wasu kuɗi da kuka gani ga wasu masu kuɗi kuɗi na da an ka bada ta hanyar shi ɗano aljanna idan ka aure da gidan nan to za ka yi da wanda shi boka yi ɗaya ka birge shi ga ka kana ta nuna mai amma bai damuwa da maganganunka wancan ya yi birge shi don shina da jini cikin wancan abin wa yana da jini cikin jiki ne akwai jini wannan abin shi yasa ya naci ga wa'annan abubuwa duk ko inda ka gani shi yasa kuka ga yanzu na taba ba irin da ba sai ka ga gidan kware sai ka ga yaran da ba na kware ba Allah bai saba da kawai akwai bincika daga yana sun kai ku wani ya ta yi aure bahillatar daji ana nan zaune ana nan zaune sai rabuwa ta shiga yana so ya wake da ne kawai sai da guda ya falli an kai ta fida sai ba a shi ya koma daji ya ba gidan arziki shi ya koma daji yana ta yana rata ya sanda da waya ya yi ganin dajin da an ka gano shi an ka to da shi abuja ga sarauta ta kammala gare su to su ke daɗi ina yace, wallahi shi bai iya zama nan wallahi bai iya zama nan ga ubare su adda duniya amma duniya ba ta yi ba ta haihu ubanta ubanta na ta haifa ba mijin tana ta haifa ubanta saboda haka ba wanda za a yi sai dai duwar za a yi da shi ai amma ba wanda za a yi zana gani a sai mai shanu kawai koma daji ya yi bukari to haka nan na abubuwa suke kana son yaron ka ya zama daidai wanda haka so to ibin jike kamin ka yi auren uwa ta yi sai abin shi ka ajiya bi abin ya yi mana akwai asalin dalilin zakar na gari shi akwai cikin jini ne cikin jini ne akwai asalin zakar na Thank you. yanzu a wani wani tsohon aris suna da muke tare da shi ya kwashe da yanar ya kai su makaranta duk wanda ya zama babba bai da labari sai yi ji shi ya zama ya kama bin mota duk wanda ya zama babba sai yi ji shi ya kama bin mota to mutumin direba na shi mutumin ga obaya ranga direba asali ne direba saboda haka aka biya da aka tura makaranta da ya dan girma sai ya ji shi ya kama min mota ai yanzu duk dole ya kyale su duka yanzu babu wannan makaranta kowa daga direba sai mai zai babban mota yanzu babu wannan makaranta to abin da zai shi ko irin wannan abin da kawai na kaso ku lura da shi yaro lalacewa abba a son yayi in ya samu sana'a ko wacce ta in dai mai kyauta a za shi kawai sai shi a bar yaro ya lalace shi ba so ba dole sai yaro ya zama malami ba kowa zai zama malami ko malami kake ka ba duka za su zama Lami. ba akwai dai masu zama mallamai, akwai waɗanda kuma ka bin wani wuri amma dai dama abin da aka gudu kawai yaro ya lalace in ko Allah ya kiyaye ka babu wanda ya lalace to ima Allah godiya duk inda ya ka zuwa ga abinci Allah kai shi lahiya ya dawo baba za mana Nijar ka ce Allah kiyaye Eh? a iya sun kare mai abin a shi damar shekarar jiya wani yaro ya dawo da wani abin ga wani yaro mai dama-dama ga karatu haka bai ko gane karatu sosai sai da ya fara gane karatu sai da bagani ne ya fara gane karatu sosai sai da bagani ne sai shekarar jiya gashi na gani shara yana ya ce wala malaya ka san mu uwaye ma yan kasuwa na ya shi wala mala yana ce wani gari da ni ko ni ba san wani aka yi na ce garin nan ya ce mai yana mali shan kasashen mali ya ce wala ko ni ba san wani na kai kai na garin nan ya ce garin da yake kusa da tuwa balle a waya da shi ce yana ce yana bada kudi to ai ba wani abara na ba uwaye na wanda ba ne bada kudin nan ko shi da ya tashi ya girma sai ya yi shi to abinda kawai aka wa gudu lalacewa in dai ka bincika ka ji hanyar da yaron ka taɓa abinci halatta to yi mai addu'a Allah ya kiyaye kuma Allah ya bada sa'a Allah ya tsari a kai lahiya a dawo lahiya to hmm. wannan Allah ya ba shi mai yawa a jihar Filato ne sai dukiyar nasa su suka kuma su ce ba su dukiyar ne na baban yake ai bai bishara su wanda ya ce babansa yaro ya ji alƙawarin ki bayan mota kyauta eh wannan magana ya ƙare shi baban magana ta sai a kullum ya haƙƙi sosai ya kama dukiyar da ba ɗaya su gudanar su duk wani abin da ya har da dukiyar ya ce amma da yawa ya yi mi dukiya da ya ce duk wanda ya da babana yaron saboda baban ya tara dukiya ya ce amma bai sa yaron su da halka ba to shi kuma ya ne zai ba ya mota ke ta ya ji baban yaron ya bar dukiya mai yawa ko wanda ya ji magana ta ya kunna da ke ba ku ya kama kai da da ya da ta daya ya ce kuma ya da ya da ba a wannan da ya ya to shi ko wannan duk daga auren na kamar da kaji na faɗa ma daga auren na mai yiwa matar da ya aura ita adda irin wannan asili in shi bai ci to mata ita adda wannan asilin saboda haka ɗanta bebi ne wanda ya a ba ai wani gida in kai wa aure ciki ne in almajiri kake har abada dan da ya hito da gidan nan bai almajiri in wane iri kake in ma mai kuɗi kake daga gidan ba azali na maka magana ba shi na kawai mai wa haka ne kuma ba wannan yaro ba shi dai adda irin wannan ba kowa adda ɗiya da yawa yana da wanda adda wannan ra'ayi kowa adda ɗiya da yawa yana da irin wannan ra'ayi ba na gaya muku ban san abin da aka ce ba yiwa ta wada ba sai na biyo wani wuri nan na iske yara suna ta ana ta mana jiwa ta faɗi ɗan yara ku taho ku tunama ni dai ban san abin da aka yi ba to amma abin ya ban mamaki sai na tambaye wani shin me aka yi giwa ta wani sai an ka ce idan uba na da dukiya ya riƙe abi tai to in yin mutu shi na da na ka ta haka na ko ni bincika uban sa na ya mutu da daddare da ta mun yi sallah asuba ne biyo na iska tana goshe ni wanga ba kowa faɗa min nan miji giwa ta wani kuma garin ga Yeah. to ana ruwan wanda aka diya da yawa yana samun irin wannan saboda wani ba abin kwarai gare shi ba bai da niyyar kwarai kuma kuma son ya kai yanzu da ka da cikin sana'a ka bashi miliyan ɗai zuwa dibi babu dubu goma to ga shi ba shi diya gare fa in kai ta mika mai kuɗin ƙariya za su ya tayi kuma ya dawo ya ta bacin ka kuma shi ba shi dai ba haƙƙin ga da ƴan uwa kaga baka bashi to iri ne na sai ya bacin gashi duk a maganin waɗanda abubuwa ɗan mutum zai yi aure ya tsaya ya yi bincike sosai kamin shi ya aure shi dai na maganin waɗanda abubuwa eh? a a bai saba ma shari'a ba yana da rai lahiya lawaki an ce shi gina maka ya yi gida cikin aljanna dan da dukiya ce don wanda ya mutu ya bari ba ta shi ba yana iya bashe ta yana da izinin ya bashe ta kaga ai abubakar da annabi ya ce a kawo gudunmawa duka ya basuwa saboda kai ma in kana iya ba da duka ga aikin Allah ya halitta in dai kana iya eh, ai wannan dai daban abinda dai shari'a ta ce in dai kana da lahiyarka kana da rayuwarka dukiyarka kana iya sarrafa ta a wannan lokaci wanda kake so ita dukiya haka nan na tafi dukiya hikina ta ku lura dukiya hikina ta ita dukiya ba ilimi ta ba to ko ilimi ba ku ganin wanda aka haɗa ɗan mutu ya mutu yana malami ba ku ganin rigingimin da aka yi ku dai ku mai da alamarin ku ga Allah in dai za ku yi aure ku yi bincike ku gano wurin kwarai ku aura don ku samu abin kwarai ku gano wurin kwarai ku yi aure ciki don ku samu abin kwarai shi dai na abin da kawai ake so amma ko fada inda ba daidai ba sai ya ga abin da bai so ko shiga inda ba daidai ba sai ya ga abin da bai so mun dawo cikin tafsirul aziz wa mina abin nan takadiha wa mina a tadarro inda haiba wato daga ciki a abubuwan da hadarin gina ga kabari nuna nunawa wato tawabi'i ga makwancin matattu da kuka da haiba da horon Allah liman fiya ga wannan da a cikin kabarin a yi mai kuka a yi mai tawabi a yi mai kaskantar da kai a azam fiye mai ma ya fa'alu na kuma Allahi fiye da abin da suke aikata tare da Allah fil masajidi a cikin masallatai kun ga irin tawabi inda suka yi ga kabari ba su yi ne ga masallaci ba su yi ne in sun zo masallaci wasu da wajajen salloli wa minha abin da na tabdiliha daga ciki akwai tabdiliha fifita kabari kabarin wani ala khairul biqai bisa ga yayyen wuri wa ahabba ila Allah da wurin da Allah ya so wariyar masajin. sai kaga mushrikai sun yi ganin girman makabarta bisa ga girman masallaci sun yi ganin girman kabari wanda aka kewaye da gina shi ya ganin girma ne bisa ga girman masallaci fa ya take duna annal ibadatu wal ukufa biya abdalu min al ibadatu wal ukufa masallaci masajid suna kudurta cewa ayi ibada inda kabari alizimci kabari yahi alheri ya yahi alheri min al ibadatu bisa ga ibada wal ukufa da lizimta bil masallaci ga masallatai kun ga ginan nan duk ita ta kawo wannan wa hada amrun ma ya bulugu ilaihi shirkul awwalina wannan al'amari na wanda shirka mushrikan harko ba ta kai can ba wa innahu ya'dimuna masjid al-haram su kahiran harko suna girma masallacin makka a azamu min buyutil asnam iya da gidajen gumaka amma su wadanga ne sun yi girmama gidajen gumakansu fiye da masallatai na gaya muku na ji wani yana cewa makka babu ne ibada babu a makka don haka babu wurin ibada umara ya tsayewa amma yana cewa babu wurin ibada saboda duk girman masallacin ka'aba kabari ya yi mai shi to su kahiran dole ma ba su yarda cewa akwai abin da ya kai girman masallacin ka'aba ba suna girmama su yadda yadda suke girmama gidajen gumaka ya rauna fadalu alaiha suna ganin gidan masallacin ka'aba ya yi kabari girma wa yuriduna al-ukufa yuriduna al-ukufa li uh, al-ukufa li mashahida min al-ukuf masajid su wadanga suna ganin yarawna wa hawala yarawna al-ukufa suna ganin aljimta da ibada wajen mashahidi na kaburbura abdul min al-uqud min al-uqud ya yi lazimta ibada masallatai su waɗanga abinda suka gani kenan wa mina daga cikin wato sharrin gina ga kabari annal ladhi shara'ahu sallallahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya shar'anta fi ziyarati kuburi ga ziyara kaburbura ma huwa tazkiratul akhirah atai ziyara kabari don a tuna da lahira shi ɗaya na annabi ya shar'anta ya ku ziyarci kaburburra tana tuna muku lahira kama kala kama wanda ya ce abin na na kun ga kama kala zuru alkubura kama wanda ya ce ku ziyarci kaburburra fa inna ha tu kum al-akhirah kaburburra tana tuna muku lahira in kun ziyarce ta kuna tunawa da lahira kun ga shi annabi ya ce a ziyarci kaburburra don a tuna da lahira ba don a yi shirka da kowa ba ya sani illa mazuri bi tarahumi alai abinda a kyautatawa ga wanda aka kawo ma ziyara shine a tausaya mai yi labu a yi mai addu'a wal gabaru a roƙi Allah ya gafarta mai wato su'al abiyatul a roƙi Allah ya tsare shi wa yakunu zairu mufassinan ila kun ga kenan wanda ya kawo ziyarar ya kyauta ma kai wai lamai ila kuma ya kyauta ci wa ubadu al qubur al amra sai masu bautar kaburbura sun ka canza al'amarin wa aka su addina sun ka juya addini sun ka birkice al'amari wa ja'alul maqsuda bi ziyarati sun ka sanya abinda aka ne da ziyarar a shirku bil mai yace ai shirka da matacci wa du'a abu kuma ayi adura kira ne wa du'a'u bi adura addu'a da shi ana cewa Allah don kabarin wani Allah don albarka wani kun ga sun canza ga wanda annabi ya shiranta wa su'aluhu hawa'ijahu da kuma roƙon da suka wa matacci ga bukatocinsu ya sayyidi ya maulana na shiga siyasa ka taimaka mini ka jayar da ni ina suka irin jayar da kai shi da yana ta yana ta kai nai in ka gaya musu zai ce to ai ko ya mutu ba ɗaya yake da kai ba saboda haka ba su ganewa ko ya mutu ba ɗaya yake da kai ba suna roƙo ne bukatocinsu wani karuwan suna roƙo ne ka taimake su al'ada ya akan makiya wani wa zalika da abin da ya kama da wannan ya sayyidi ya maulana makiya sun yi mana yawa ka taimaka min kai min maganin su suna roƙo ne na sarari ya taimake su al'ada ya kan makiya fasaru musi'i na ila nubutin wa ila mai kun ga sun zama masu munanawa ga kansu kuma masu nuna munanawa ga mataccen walau lam yakun illa bi irmanihi barakati ma shara'ahu Allahu min addu'a da a ce babu abin da ya faru gare sai kawai haramta mai abin da Allah ya shir'anta na addu'a wato abubuwan da Allah ya shir'anta na addu'a wale nina na ya samu kuna eh wata rahuma wattarahuma alai da kuma tausayawa gare shi wato abinda Allah subhanahu wata'ala shar'anta na a tausaya mai wal istighfaru lahu a roƙa mai gafara kun ga duk waɗanda sun kuce duk babu ruwansu da wannan wai su bukata ga iso ya yi babu ruwansu da ya mai addu'a ga da annabi ya ce a yi wa minha daga ciki akwai iza a tabi'a abinda suke yi sanadiyar gina kabari ya kawo dalilin iza izawa cutar da cutar wasu ga tabi'a masu kaburburan bai ma ya fa'alu ubadu kuburi ga abubuwan da bayan kaburburan kai suna cuta masu kaburburan fa inna yu'dhihi ma yafaluna inda kuburiha abin nan suka aikata wajen kaburburan su ya raba cuta musu wa yakrahunahu su matacce suna kyama abin nan da aka yi gayatul karaha kyama wadda ta isa matuka kama annal masiha alaihi salam ya ma ya fa'alu nasara kama wada almasihu isa dan maryamu yake kyama abin da nasara suke yi mai ga kabari ne haka nan su ma matattun nan duk suna kyama abin da aka musu kabarwar irin yadda suka zuwa suna kaskantar da kai suna tawadi suna ibada ga kabari suna bida abin da aka bida ga Allah suna bida ce ga kabari to wannan abin cutarwa ne ga wanda adda kabarin wanda a ciki duk kuma abin da ya kawo wannan ginan nan duk ita ce ta kawo wannan hadari waka zalika gairu mina anbiya ba isa dan maryamu ba haka na annabawa waanda ba shi ba wal auliya da waliyai yawadihim ma yafaluhu ashbahun nasara yana cuta musu abinda masu kama da nasara suke yi inda kuburin wajen kaburburan duk abin nan da suke yi waɗanda ka zuwa inda kabari suna shawar kabari suna tawazi garai suna birkida garai suna sujuda garai suna addu'a garai duk abin nan yana cuta ma kaburburan don su da suna dare ba su yin irin waɗannan ga kabarin kowa amma yanzu an mai da kabarin su abin bauta wannan kun ga cutarwa ne ga matacci illa dai abinda da annan wato a sai an samu masu kama mai masoya ne na gaskiya su ije nan. su kwashe ƙasar nan a doke kabarin nan za a akwai waɗanda gara da ƙasa da tsutsa ba su cin kabarin su to a tone in irin suna a tone a kai shi wani wurin da ba su sani ba shi yasa kun ga kabarin daniel lokacin da an kashi ƙasa ta yi sai a kahire sun ka yaƙi har sun ka kai ga wani gida sun ka yaƙi mai tsanani wajen gidan amma da ƙarshe Allah ya ba musulmi sun ka ci su da yaƙi sai sun ka bincika cikin gidan nan nesa sun ka kewaye gidan nan da ƙarya ka ko da an ka bincika ga kabarin wani mutum an rubuta da tarihi ne da komai an rubuta an sa ƙasa gare shi idan an kai wari sai su to inda yake su yi addu'a sai a ba su ruwa in an kai rashin kuɗi sai su to wuri ne su yi addu'a sai su samu kuɗi in an ka buɗa baki ne sai kuɗi su zubo amma fa annabi na tsahi na suka yi da shi shi ɗan na su a wurin da kuɗin shi ɗan na aka sato su shi sai inda ya ka sato kuɗin sai shi shugaban yakin ya aika ma Umar dan Kaddabi cewa to ga wani kabari sun samu ga kuma tarihin masu yakin sunan mai kabarin Daniel da takardun da an ka rubuta na tarihi ne da komi akwai ciki an ka rubuta daniyar sai umar ya ce to ka bari sai da daddare bayan an shiga kwana ka ɗibi mutane a tai makabarta a yi kabari guda saba'in a sa a cikin guda an ka tai makabartin ne daban-daban an ka tona an kai kabarura guda saba'in cikin guda an ka sashi saboda haka yanzu ba su san ko ce makabarta yake ba ta gabal yake ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ba su sani ba sannan ina kabari ne ga kaburbura nan da an ka yi shi kuma ga yanar ciki cikin guda umar ya ce to ta haka za mu batar da suna ne ba za a sake shirka da shi ba ta haka an kaba ta musu da zaniyar saboda haka gina ga kabari haɗari gare shi gida na son kai madaniyar gaba ɗaya na musamman sun ka sai suna shirka da shi Allah ya kare ya ce wa yau malkiyamata ya tabarra una minin wa'annan da aka bauta gare su za su yi bara'a ga wa'annan da ka bauta musu na na kiyama kama kala ala wa man adallu mimman yad'u min dunin babu wanda ya ɓacewa duniya kamar wanda ka bauta yana addu'a ga wani wanda ba Allah ba malla ya tajiba lahu wanda ko sun yi addu'a sun kirai ba zai ansa musu ba ila yau mai kiyama har zuwa ranar kiyama wa hum an du'a ihim gafirun kuma su sun raba kana ga addu'a su duk addu'a da suka gare su su ba su ko ta hana addu'a gare su wai za ku shirin nasu in an ka tada mutane ranar kiyama kanu lahu an sun zama makiyan waɗannan da sun kai bauta kaburburansu wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma sun kafirce ma ibadar da masu bautar kaburburan nan sun kai kun ga ashe ranar kiyama abin zai zama jidali tsakanin su to wannan duka hadarin kaburbura ke da yawan ku wanda bai yi karatu ba irin wannan yana ɗauka su kakkaje an ce ana zuwa inda kabari masu kaburbura suna sha kanun mutane suna sa musu albarka ka wani ya ɗauki ka ɗebe musu albarka na su dai albarka ka Allah shi an da ya tabarakan labi biye da ilmin ya yi albarka wanda biye da yi almulku mulki ga hannu ne saboda kun ji wanda ka sa albarka Allah biye da ilmin shi ka sa albarka saboda haka kowa ka da albarka ya bide ta ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya an bide ta gare ana samun ta in dai an bi hanyar da aka samun ta to ya an bide ta gare ana samun ta Allah sai maka roƙo bi asma'ikal husna ka ƙara mana imani da kai ka ƙara mana tsoronka da ibadaka da ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awar sabonka ka shirya maka shirya mana ɗiya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu da zuriyar mu ilawa mai kiyama ka sa musu albarka ka rika mana su ka fake mana su ka kare mana su daga shi shedannan maza da shedannun mata shedannun mutane da na aljanu da sauran halittun ka buɗa mana koyi na alheri ka dade mana koyi na sharri ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da ƙasar mu lahiya makiyanmu da mahasadan mu kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin munafukai na ciki da nawa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin sharrin mata ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu kuma ka ba mu ikon kwana nan nan ba mu kwana insha Allah sai mu